الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أهل المسلمين وعلى Spirit. don bukari ya nuna mana cewa ranar idi akan sassauta wani hukunci a ranar idi irin sassautin da ba a yi a ranakun da ba idi ba asalin kiɗa da waka haramun ne a musulunci amma sai aka halatta shi domin idi gawa ga mata su kadai a dandali ko a gida a gida a masallaci ko a gida a gida kadai a ɗakin hajji lokacin da abubakar ya shigo yake mai zimara su ne inda nabi shi dan ko su rewa shaidan a gidan annabi annabi bai ce ba algaitin shaidan ba ce da ba algaitin shaidan ba ce sai wa abubakar inkari yake kai ba algaitin shaidan ba ce amma me ce da abu ba da ne su yau inji ne ma'ana an yadda sarewa ce ta shaidan amma an sassauta hukuncinta ta zanto ba su yawa ce dan ba a wata rana daga cikin ranaku ita ce wata rana ranar idi shine kake wanda ke karkashin hadisi saboda haka wannan hadisi da shi na cikin da bukari wai da shi ne aka fa hujja aka ce za a yi kida a masallaci to ana ina masallaci a dakin Aisha kuma ranar idi kuma ɗan mata ne su biyu ba ma ga da aka yi su biyu ne kadai ba namiji bai janjali a cikinsa ko mai wani abu su kadai ne amma dangane da kiɗa a ranar a ranar wato a cikin abin nan biki ko walima ko biki ima imamu bukari ya yi babu ya yake babu darbi dukki fil nikahi wal walima babu darbi dukki bin nikahi wal walima yake babin da yake magana dangane da buga danga a ranar daurin aure ko kuma lokacin walima sannan ce kala haddasa musaddad kala haddasa na zikir da bil mufabba kala haddasa na kala da bil zakwan kala ta rubayye bint muawwid ibn afra ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yadkhulu ina dunya alayya فجلس على فراشه كمجلس كمني إذا وانا بيور الله بسنة الربيع بنت مؤول أنت ولا متعوري بنت مؤول أنت ولا متعوري في النبي صلى الله عليه وسلم يزوج جدا ذلك هل ذلك yace ya zauna kamar yadda kake din nan kusa da ni tana nuna na dinki wurin daidai yadda ka zauna din nan tsakani na dinki kamar nan gurin haka wato ba ni sai fa da alat juwariya kullana tace sai waɗansu kan mata a gidanmu sai kawai suka zo ya bari da dubbi suna buga wata ganga wa yandubna man kutila min aba'i yawma badrin suna ambatan waɗanda aka yi cikin dangina a ranar da aka yi bada badar cikin iyayena a ranar da aka yi yakin badar in kana ɗin da wanda suna tsaye ga annabi na zaune ko bai halarta in kana ɗin da wanda har sai lokacin da sai daga cikin su ta ce ina na nabiyun ya alamu ma bi gani a cikin masu annabi wanda ya san me za a yi gobe sai daga cikin su ta ta kana sai annabi da ihadihi wa kuni bin ladhi kunti taqulina wannan kalmar sai da ta kace tara amma wanda kika faɗa da nan yake kai kai sallallahu alaihi wasallam a wata rana ranan bikin wannan gawar Allah a walima ne an daura auren ta mijin da ya tsari Allah da sunan yi gida tunda annabi ya matsayin sa kamar zai yi gida sallallahu alaihi wasallam yana da kusurciya da ba kamar kai bane ba za ka yi ba ma da masarauta dan kawai kuna da ko kuna zama da malaman sannan bukhari ya ce wani bata yake babun niswatin lati ina almar'ata ila zawjiha wa du'a'ihin bil barakah babin da yake magana dangane da matan da suke rage mace zuwa gidan mijinta an daura aure za su rage ta zuwa gidan kamar mara kai babu ya kan wannan wa du'a'ihin bil barakah da yadda suke yin addu'a cewa Allah sanya albarka إذ حدثنا الفضل ابن يعقوب قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها لفت امرأة إلى رجل من الأنصار عائشة تاجر كير وتمشي da aka daura mata aure zuwa ga wani mutum cikin mutanen Madina fa qala nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya aisha annabi mun da mufrad ya aisha to babane da Allah sallu ma kana ma abu lahu ba wani wani da kuke guda ma da ya wani da Allah ya wani ba wani abu ba wani wani ba a jin ba ta da canja ma kana lakum lahu fa innal ansar yurdibuhum Allah ko da mutanen Madina suka so wani da abu da wani ana da wani cewa ya bari shi a cikin wani abu wanda ya danganci walwala a lokacin da saboda haka da kawo da haka waɗannan hadisai sai suka nuna mana halaccin kiɗa ga mata kaɗai a yauke a lokacin biki ko lokacin walima duk dai walima da bikin da kusan ka iya cewa a dai to bayan mun gama da wannan littafin sai mu shiga wani littafin kai tsaye shi ne adabu safa littafin adabu safa fi sunnatul mutahhara na shekh nasir ibn ya duka hadisan da suka shafi wannan matsala gaba daya yake albilahu wa sabu bisu halittun da da kuma idan an zo biki wa an ilmi ilalin ya izini ga mata lokacin biki dan su sanar cewa akwai aure sanar wannan da su da ne da bar da wata banga haka sun kaga ba gobe ne ba ba wa bil ilahi a sannan ai waka irin wanda ta halatta allazi laysa fihi wasfun jamali irin waka da babu sifan da kyawun mataki wa dikir kuduri babu wani ambato na fadin wa in zalika ahadith a wannan matsala akwai hadisai al-awwal hadithin farko da ya kawo hadithin da ya gabata hadithin rubayyi bint mu'awwid an gane ko hadisi na biyu da ya kawo hadisin Aisha a فقالت يا النبي فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدب أم يد ذوقي كم بكتام وكما توزع منك بنت سنة تقع وأنا أبا وتغني حتى أنا واقع لن تلقى أمريات إذا قلت هاي أنت تقول ماذا؟ أنت يا وطن يا عمل الله قالت يا النبي تقول أتيناكم أتيناكم فأيونا نهيكم لولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم ولولا الشفة السمراء ما صمدت أباريكم صلى الله عليه وسلم wannan hadisi imamu tabarani ya ruwaito shi sannan kuma akwai hanyoyi da dama waɗanda ya hadisi ke inganta da ha kuma imamu ahmad ya ruwaito shi a cikin musulunta hadisi na uku أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ناسا يغنون في إرث وهم يقولون النبي أجل قسم سنة غير واقع وجنب في سوى وأهدي لها حكما يبحرين في المربد وهبك في النادي ويعلم ما في الجنة وفي رواية وزوجك في النادي ويعلم ما في جد قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الذي لا يعلم ما في جد إلا الله سبحانه وتعالى ثم تكلموا يبدا هدوء hukun da sai ne da annabi ya da ta da ta akwai wanda ya sa abin da zai faru gobe sai da ya la ya alamu ba fi da illa ba wanda ya sa abin da zai faru gobe sai to haka da san albani ya ci gaba da kawo hadisi akan wannan matsala har sai da ya kawo hadisi dai har guda shida duk wanda suke nuna daga nan gurin kuma sai littafin tarihu ala da sarraf na ake na ɗin albani don kuma kima dai a cikin shafin na goma inda ya yake magana dangane da su waye aka halatta mai kiɗa yake an nan daga kanu ya bai kuna biddufi inna ma kuma nisa da rijal wa bi munasabati zafa wa bi zalika hadith da karto hadith kitabi adab zafa aw bi munasabati ji yake wadanda ya halatta su kiɗa da waka su kadai mata ne ban da kuma su ma matan ba ko da lokaci biyu ranar idi ko kuma wato auren biki an gane ko da haka yake da haka ne ma imamul halili ɗaya daga cikin manyan malaman mazhabar shafi'iyya ko mai da cikin manyan malaman hadisi ya mutu a shekara ta ɗari hudu da uku ya faɗa a cikin su'alul iman yake cewa wa darbu dukki la illu illa lil nisa'i li'annahu fil asli min a'malihinna wa qad la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-mutashabbihi min ar-rijal bin nisa haje kuke masala yace buga wannan ganga ba ya halatta sai da mata kadai shi ma a ranar idi da kuma wajen biki yace da annahu fil asli min amalin domin wannan dama ya dace da aikin bada a <laughs> ah, yo ai da ba shi wannan hannun da ya kamata ya rike tako ba ita an ji hadu cikin da sai sai yana gudun ganin an lalace shi ba ya yawa wannan sai kamsu bari batun bidda kamar da kamsu bari batun bidda ai ya so da yadda ake buga dinga da su ba sa daidai da ya so da da suke yanke da ko da suka saka ba da yake ba kun an da gaba yace da wanda ma ya dace da aikin mata wa kad la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya la'anci al-mutashabbihin min al-rijali bil-nisa duk wanda ya kama da mata annabi ya la'anci haka duk matar da ya gama da maza Allah ya ta to wannan ke ta aiki ne na mata sai namiji ya zo yi ya yi ya yi kamar kinciya da mata da an tafi da hauka ya sala ka ji cikin matsala magana ce ke karanta da haihuwa wannan magana ka da hudu da shekara da yi da uku a kai da bayan hijira kenan yau shekara nawa kenan dubu ɗaya da hudu da wani abu dubu har da wani abu kenan saboda haka ba shehu bai take da haka wannan kenan game da wannan a da daga nan sai mu fahimci cewa a ce kiɗa da wata haramun ne wannan shi ne hukunci a sai dai ga wani jinsi na mutane tonewa mata su kaɗai su ma ba a kowane lokaci ba sai a rane ko guda biyu ko da yau biki biyu idan ka zo yanzu kaga wannan annan shari'a ta bare ni kai sai ka zo kai ka kawo kai gaba daya kaga mun koma magana babban abin da ke cutar da ilimi rarrabe ababen da suke da alaka ko hada ba da guda biyu wanda ba da alaka wani guda wannan shi ke cutar da ilimi kaga wannan wato hukunci ne ba da wani zai ba shi dama ya zama a saboda haka wannan kenan sannan kuma dai a can wato ainihin cikin fasal bari ko dan sadi zai ba a lokacin zamu da ina fatan mun gama da matsala ta farko yanzu abin da zamu tafi shine matsala ta biyu matsala ta biyu shine gina masallaci a kabari ko gina kabari a masallaci a zo a kawo cikin masallaci ko kuma ya kasance wato ainihin a je makabarta a gina masallaci me ne hukuncin wannan a ake a gaskiya akwai hadisi masu tarin yawa akan wannan matsala wanda kan na zai gina albani ya riga ya gama mana aiki ya tattara su wani guda a cikin littafin sa kamun da rai abinda kawai za mu yi kawo hadisa hadisin farko ana aikata da abdullahi bin abbas ma'an kala aisha da abdullahi dan abbas suka ce lamma nazala bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sabita yafrahu khalisan lahu ala wajhi lokacin da cutar ajali ta sauka da annabi Ina da amince su tabbata a gare shi sabita yafrahu khalisan lahu ala wajhi sai ya kasance yana rufe wani mayafi ko wani zani akan fuskarsa yana kwance bai zartan mabiha idan damuwa ta dame shi kaitafa sai ya yi fuskarsa fakala sai ya ce la'anatun lahi alal yahudi wan nasara idda ta zo ku gora anbiya'ihim masai la'antan Allah ta tabbata kan yahudu da nasara dan sun riki kabarbaran annabawan su a matsayin masallatai Aisha ta ce yuhazziru mithla ma sana'u yana fadakarwa yana razanarwa dangane da irin aikin da yahudu da nasara suke وانا حديث امام البخاري امام مسلم امام النسائي الدارمي البيهقي احمد بن حنبل للسروي حديث نبي عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد الله يا لعن اليهود والنصارى nasara في sun النبي rubar النبي صلى الله عليه وسلم a ذلك ولولا ذلك ba dan wannan ba ko bari da kabar guda an bayyana da kabarin annaba a fili da ya annabi kuke a dan yanta kaza ban da sai dai an ji tsoron alƙi ta masa masallaci da haka sai ubangiji ya kaddara mutuwa ta da kuma shi inda ba ne bane hadisi na uku wannan hadisi ya karɓa imamu bukari ya ruwaito da Abu a wana da imamu Ahmad bin Hanbal hadisi na uku shi kuma daga Abu Hurairah yace kana Allahu yahuda annabi sallallahu alaihi wasallam kana Allahu yahuda a wata riwaya la'ana Allahu yahuda in ta kazo kubur anbiya'ihim makani bukhari muslim abu awana abu daud bayhaqi ahmad bin hanbal na hudu annabi ce Allahumma la tajal qabri wa sanan yuba la'ana Allahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim makani ka duba duk wannan hadisi annabi na yin la'anta dangane da waɗanda suka yi kabari na annabawansu a matsayin masana to wanda zai cewa ba ai mu kabarin annabawa ne muka kabarin annabawa sai ka tawani ba kabarin annabawa ba kabarin salihan bayi kabarin waliyan Allah ne nan sun hadita da sai mutum ya zama zahiriya da gangan yake kawai sani dan hadita abin da yake kabarin annabawa to idan ita wannan akwai wani hadisi sai ka kawo hadisin dundu yake sami sun nabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi da wato yake kowanne nauyi akan san na ji annabi yana faɗa kabla an ya mutu da kansa kafin mutuwar sa da kwana biyar ka tana duniya kwana biyar ya mutu na ji ya kullu yana cewa kad kana li fikum ikhwatun wa asdiqa a cikin ku ina da dangi a cikin ku ina da sahabban ina da abokai wa inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil sai dai ina bayan ta zuwa ga Allah a ce na yi wato khalil a cikin ba da khalil cikin ku ina da yan uwa ina da asdiqa amma khalil cikin ku ba wanda yake wanda mutum khalil daga alkulla ne alkulla kuma ita ce martabatul uliya fil mahabbati wal mawaddah مرتبة لا تدانيها غيرها من المراتب بالمحبة والمودة قولوا الوكلة ولا كيف تجاه البيع أنك تكون بعض نجاونا وانا نجاونا إلى أن نجاونا ina da yawa da abin da ita bayan Allah ta tsara zan yi khalila ubangiji ya ce da matsayin khalil كما اتخذ ابراهيم خليلا كما يجري في عند ابراهيم عليه السلام كما تين خليل ولو كنت متخذا من امتي خليلا da zan rike badani a cikin ku in rike kalil a cikin al'umma ta lattakhatu aba bakrin khalila da nan ya abu bakar bazan da fadai ala da nan dole rabu wa inna man kana qablakum kanu yattakhizuna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid lalle wanda suke kafin ku gano sun kasance yadda da zuwa kubur an biya yi suna rufan kabarburan annabawan su wa salihi da waɗansu salihan bayan su salihai da cikin su suna rikin su a matsayin da matashi da zana har kabarin wani yadda. a wannan riwaya ne ana fara ta kasar kubur matashi annabi da ku saurara kar ku yadda ku riki masallatai wato kar ku yadda ku riki makabarta a matsayin masallaci in ni an haƙun an zalika lalle ni ina hana wannan ya aka daga bin muslim a ga da yawa muslim ba bukatar ka sai sai yi kuka ba dago baka faɗa ba riga an gaba hadisi na gaba hadisin abdullahi dan mas'ud annabi yace inna min kirarin nasi man tudrikuhu as wa hum ahya wa man yattakhidhu al-qubur masajid mafi sharrin mutane a ban kasa so ne wanda kiyama za ta zo ta tashi suna da rai wato dan ta tashi kiyama wanda zai yi rubuwa da mutum da rai duk mummuni ya riga ya ba lokacin ba kowa zai taba da ke yake da mafi kalli tawaye a duniya su ne wanda kiyama za ta yi suna daga nan sai wanda ne da tafi zuwa kubura mataki sai wanda kuma suke da kabar kaburbura a wajen masallaci hadisin da za mu tsaya a kanta hadisi na gaba hadisin Aisha tace nan ba kana marabun nabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da muka karanta Imam Ahmad ne ya rawaito shi kan da Imam Tabarani da Abu Bakar ibn Abi Shayba da Ibn Hibban da Ibn Qutayba amma wannan ko na gaba na Aisha take cewa nan ba ta da marzun Nabi sallallahu alaihi wa sallam yayin da annabi ya kasance ya samu kansa cikin da adali kana kana babu nisa'i sai wani sashi na matan su suke tattaunawa suke hira kanisa kan bi arzin habata wata soki kasuwa a kasar habata yuqalu laha mariya sunan wannan sassin kenan mariya wa qad kanat ummu salamata wa ummu habibata qad atata arfan habata da ummu salama da ummu habiba sun da ita kasar habasha fadakar da ne musulha wa ta sawiha dukkanin ta ambatan jiwa ko kyawun irin wannan sunan da kuma irin hotuna da ke magana a ciki kala sai ta ce ba bakala da rasul sallallahu alaihi wasallam inna ulaika idza kana fihim ar-rajulu salihu famata banau ala qabrihi masjida waɗannan mutane da kuke magana a kansu idan a cikin an samu wani mutum da suke ganin zalimin bawa ne wurin su ya mutu banau ala qabrihi masjida sai su gina masallaci a wurin kabarinsa a gidan Allah waɗanda ba tun bayan sai da suke wannan ba nau ala kabari ne masjida sun ba tawar shi ne ka zuwa sannan sai zo su yi hotuna a wannan kuma ko ce mutum mutum wanda yake da yawa ko su ba hotuna ulaika kirarul khalqi inda Allah yawmal qiyama annabi ce wanda su ne sharrin mutane sharrin da adama a wurin Allah ran da kiya wa rawu hadisi al-bukhari wa muslim wa nasai abu awana al-bayhaqi ahmad ibn hanbal abu bakr ibn abi kuma kuma inda to ka ga nan ke ulaika shirarun kalbi hadisin ulaika shirarun inda Allah ya wuce to dan Allah ko tare da wannan to duk waɗannan hadisan ba da nan ne kuna da ɗaya daga cikin annabi ya faɗi saura kwana biyar ya bar duniya akwai abin da ya dace ba abin da ya dace babu abin da ya dace to haka hadisai suka yi ta tafiya daga annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan matsala amma dangane da yin sallah a masallaci ne gaba da tuka annabi sallallahu alaihi wasallam arzu kulluha masjid illa al-maqbara wal hamma kafa duk inda kake wurin yin sallah sai makabarta sai banda har kai take sallah a makabarta har kai take sallah ne a banda hadisin ana kuma wannan hadisi kuwa imam abu dawud da imam tirmidhi da ibnu majah ne suka rawaito shi wa hadisin anas bin malik yake anna nabi sallallahu alaihi wasallam naha an salati bainal quburi annabi ya hana sallah tsakanin kaburra sai aka yi masallaci cikin makabarta an so sallah tsakanin kaburra ke wannan imam al-bazzar ne rawaito shi sai hadisi ibn umar yace idza alu bi min salatikum wala tatruha qubura annabi kun kun tashi yan sallar lafiya ku yi a gida kar ku mai da gida dakunan ku zo da makabarta wajen rikin wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi hadisin abu huraira la tajalu buyutakum maqadira inna shaytana yanfiru min al alladhi tuqra fihi suratul baqara ita kai kuma yarda dakunan fuskanto tamfar makabarta domin kai dan kuma na gudu daga gidan da ake karanta suratul baqara ma'ana kan kuma yadda gidan ku zama to babba makabarta wajen rashin jin mai wajen rashin jin sannan hadisi kalala, na abi mirsal ko marsal al-kanawi yake sanadika wasu da sassan ya kono la su sallu ila kuburi wa la su yi su alina kar ku sallah kuna fuskantar gabari sannan kuma kadda ku zauna a gabari wannan hadisai idan muka tara su sun haramta maka yin sallah gaba ɗaya a wurin jikin ta ku kan gabarin ne wannan ya ce la su sallu ila kuburi hadisin asa wato abu mar'ar kenan wanda mutum da ya wasu. idan kuma a tsakiyar ka makabartar ne ba baka fuskanci bari ba ka sa kabar ba a tsakiyar gane na gudun hadisin anas na anas salati bainal quburi idan cikin makabartar ne ko da ba ka san da kabari amma cikin makabarta to kuma sai ka koma hadisin abu ta idan kudri al ardu kulluha masjidun illa al maqbara wal hammam ta ko ina da an harka maka ba cikin kabari yake ko ɗaya ne ko biyu ne ko miliyan ɗaya ba bambanci mata da akwai kabari ba a ta sallah wajen waɗannan hadisai duk daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yanzu ya rage shubuhohi abin da ake kira shubuha abin da wani ke tsammanin dalili ne ba ba dalili ba ya kafa hujja da ke tsammanin da dalili yanzu sai ka ce to ai ga shi kabarin annabi ma a cikin masallaci da cikin shubuhohin su shi dai guda ne a wannan magana amma na kara masa da ukun da yake da ita dole ne da rufe su gaba daya inda inda Allah wa sallam bi witra shi ba har farko ya kawo aya nan da cikin surka ya ce cikin da Allah ya umarni a gina Allah ya kafa haka ya faɗa din nan Allah ya yi umarni ka ga wannan kariya ko ana a gina masallaci a makabarta haka kawai ka faɗa zama da mutum kuliyar biyar su ji kana wannan ko aya sun zo da ita aya wa kazalika akhadna alayhi liya'lamu وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ina inda zai umarni da waɗansu sun gina masu lafiya kabari ba wai don kamar sallar abin da da yi ba إن كان لبين قارون إن قارون كان من قوم موسى فقال إن كان لبين هامان إن كان لبين فرعون وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين مثل ما بين أن وما كان إلهم أن أيتما جاء الأباب الأبوين جاء وإن كنتم مكتبا وتقلكم من كلمة الله a wannan kenan ba da dama ne zai yi garin mutum gida أقول دور تفسير كثير من كثير من من من يعرف في جميع تفسير ده من هو لا تتبع تتبع كل ما عليك جميع تفسير من ده وعند كثير يدعو الجهل مع الانسان الجهاله إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال نبلوا عليهم بنيانا. أنا أعرف كيف يمكن أن يكون في سورة الكون هو بس lokacin shi ne wala bisu fi kafin talata bi'atin sinina wazdadu tisa ita da nuka da tara a duk wannan lokaci da suka ubangiji ya kare su yana juya su dama da abu idan nan ya dade sai a juyar da su kuma na abu wani kalliba hum za ta da yini za mu kuma wa kalbu hum ba su sun zara'ihi da wata lau kula ta alaihim da wallai ta minhum ziraran wa lamulai ta minhum wa soba to duk wannan da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna aya ta dangane da zai iya tashi kiyama ba kamar da kafirai suke cewa ba a mutuwa a farko ba ga wata sun yi birnin tsawon lokacin Allah ya farko da su don a nuna maka yiwuwar kiyama a zahiri da mutum da mutuwa ya sanar da wani bayan wa'amba tsakanin daga cikin su sai waɗansu suka ce kafin a nan kuriyana wannan bayan Allah ku toke kofar kogon su ku yi gini ku yi da cikin kogon Allah ya sai da kayansa haka ba ya gaba amma qala allazina zalabu ala amrihim sai waɗanda suke su ne suka rinjayi al'amarin wannan mutane sai suka ce ne lanatta idan da alaihi masada to su waye wannan masu rinjayi al'amari din shin malamai ne ko masu mulki ne su waye masu al'amari a hannu idan an ce ulul amri mutunci kawai da zina zarabu al'am inda ba za gane ba malami bane karfin iko ne amfani da shi lada zanna alaika ba ida ko kun zo kun kawo lamar kadari aka kawo nuna tafsiri ko kun ji kun zo ko ko dan wani aka kai ko mun alai yan buliya mai ya arzu da shi tare da shi a gina a mutum a gina a rufe wannan gaba to kuma ko kana ba ba da naka zanna alai yan masjida da haka mun ce ake magana to da mutane musulmai ne ko da ayar qur'ani ko hadisin annabi bai nuna wannan da suka a musulmai ne ko da ba da malamai suka yi guda biyu ce malamai sun yi maganganu ne maganganu guda biyu farko wadanda suka ce eh, musulmai ne magana ta suka ce ba haka malaman da suka mana magana guda biyu a ka'ida nassi ya zo zai iya ɗaukar maganganu guda biyu ba ka mai da cikin hujjar ka akan maganar ka an nassu idza tafarraqa ilayhi al-ijmal tafafa bihi al-istidlal ya salam an nassu idza tafarraqa ilayhi al da ka fadi da ya da an yakuna musulmi ba da an yakuna kafiri ba za ka zo ka kana musulmi da kaza sai kana da dalili ba za ka zo ka kana kafiri da kaza sai kana da dalili to mutum da ka zo sun ce ba ka zo ka ne da kana koyi amma hadisan annabi da suka hikai ko mana wannan aikin na waɗanda suke kafin mu ne ko wanda suke kafin mu suke gina masallatai a kabarin da salihan bayi da kaji kuma ga wajen sun ce babu zai masallaci a wajen sun yi daidai da ka gane cewa babu zai ne masu na aiki. Idan ka haɗa da wata hadisa, to ne ne koyi da su. To kaga shi cewa ya Allah ne ma yake ku gina masallaci, kaga kai ya yi wa Allah kyan. Na biyu, Allah labari kawai ya bamu, wannan labarin da ya bamu dangane da wasu mutane ne, wannan mutanen hadisan Allah ya nuna wanda suke yin wannan duk abin mutunewa kafirai. قاتل الله اليهود والنصارى ويقول يا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أتوا من قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد saboda haka wannan an gama cikin sura ta biyu ita ce shi ba cewa kabarin annabi na cikin masallaci haka yake ba kunya ba tsoron Allah yake an binne annabi a masallaci Annabi sallallahu alaihi abin da ya dace Aisha. Asali lokacin da Annabi ya bar duniya sabanin farko da sahabbai suka yi ne game da mutuwarsa in ya mutu ko da mutu ba. Daga ba ta aka yi tafai. Daga na aka yi sabani wa ne zama shugaba aka tabbatar da shugaba. Daga na aka zo aka yi sabani shin a ina za a binne Annabi. Wadanda suka ji aka yi baki wadanda suka ce mu kai shi mu kai shi masallaci da wani kawo di ce a'a annabi da kansa ya ce duk inda wani annabi ya mutu ba a san daga wajen a inda ya mutu ake bin shi ko annabi ya mutu a ɗakin wa a ɗakin Aisha sai aka bin shi a ɗakin Aisha kada ka ga masallaci ne na da masallaci ba masallaci bane ba ɗakin Aisha da masallaci bane ba tun da ake yi ta bani wadanda suka kai baki wadanda suka kai su masallaci da karshe a kawo da ya kace a aka bar ta to amma yaya ake ɗakin Aisha ya zama masallaci ko ya zama da masallaci amma ba masallacin ba amma dai yana da masallaci da da muka rinka wancan bayani mai da da bada cikin kuburi masai a yana magana ne dangane da abin da ya shafi ainihin da a cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama an binne shi a cikin masallaci a cikin masallacin sa Allah ta take abin da ta ɗaukin Aisha amma yau ne ɗakin Aisha ya dawo cikin masallaci kuma lokacin sa akwai haka bai suka bar duniya gaba ɗayan su a lokacin da masallacin Aisha daban masallacin Annabi sallallahu alaihi wa daban amma aikin da sahabbai suka yi bayan ɗakin Aisha da aka san gana da da suka soke wannan kofar ɗakin da blok yadda suka rufe ɗakin gaba ɗaya haka zo kuma suka sake ɗaukar wata katanga abin yake Kuma da yaka da gidaje aka sake ɗaukar wata katanga aka sake zagaye ɗakin da ita don dai a sake nufin abin da masallaci wanda wani ba zai samu zuwa ya saka bangon ɗakin aisha ɗin ba ma an saka wani bango wanda yake zai ɗaki kare tsakanin ka ne da amma abin da ya faru a lokacin da alwali ibn abdulmalik domin zai jaddada ginin masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam a shekara ta tamanin da takwas duk bayan hijira sai ya sa aka dawo dakunan matan annabi sallallahu alaihi wa sallam aka kara da su a cikin masallaci da aka a wannan lokacin sai ɗakin Aisha radiyallahu ta'ala anha ya zanto cewa ya shafi masallaci ko wani bangare na masallaci daga kudu maso gaba gabashin masallaci to kun haka wannan shine tarihin shigar da wani kuma wannan aiki wanda shi ne wani ibn abdul malik ba sahabi bane ba ba ba a lokacin gaba ɗaya a lokacin da babu ko ɗaya cikin su zo da dakin kai domin karshen sa'adin da ya mutu a madina shine jagatan abdullahi ko ko ya riga mutu a lokacin halifancin abdullahi ibn ya mutu ta saba'in da takwas bayan hijira duk da wannan gina masallaci ko ba a yi shi ba a shekara ta tamanin da takwas bayan hijira ko na ba aikin sahabbai bane ba aikin sahabi ne sai ko biyu ko hudu ko biyar ba ya zama a shari'a sana aikin wanda ba sahabi duk da shari'a Allah ya ce annabi ya ce ba bai ba fahimtar idan sun yi ijma'i ijma'i hujja ne ba ga sun yi ijma'i ijma'i hujja amma in aka saba to kuma ba a gafar wanda aka dama a bincike wane ne suka bin dalili saboda ga wannan tana daga cikin tubahan su kenan a cikin masallaci aka bada annabi sai kamar da wannan ya zama kusurciya na ya tafi kamar su kadai ba da kada sauran wani mutum wanda ba shi ba kuma ba zai yi haka ba ya ta kada yi shi kadai domin a lokacin nan mun kan samu da hadisin da kirna annabi ya mutu sai ya zama dakin wanda kuma na gaba da shi inda Allah ya kaddara mutuwar sa ba akan dumbari to da sai dai a tone dumbarin abin da annabawa ya in a kan mimbarin sa ba Allah ya kaddara mutarsa saboda umarnin sa din da labarin su da ya bayar dukkan wani da ya mutu a ina ne bane a inda ya mutu ba a daukan shi a kai tsoro ka'idan ke in ba a tsakiyar masallacin sa a kan mimbarin sa ko da a tsakiyar rauda ya mutu da annabi gurin da a yi kamar da Allah ta da kafin a tayar da masallaci amma kan da masallaci ne wannan ya tafiya kusufiya na annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kadai kuma da wannan kusurfiyar da sahabbai suka fahimta da haka ba su mulki ginin ake aisha da ba don ba su da da kansa ya haramta gini a kan amma wannan hukunci na rashin shi kaɗai sallallahu alaihi wa sallam wani kashe da zan tsaya kai don kada ya tsawaita mana da yawa inda kamar yadda na ce ta iya kafa hujja da wani abin da daban wanda bai faɗa ba dole yin sallah a masjidul kai yin sallah a masjidul kai masjid al-khair shi ne babban masallacin nan na wanda ke kusa da wurin jifa hadisi ya zo wanda yake cewa masallacin mina wannan na kai din nan a cikin sa akwai kabarin annabawa saba'in to din ya zanto wannan masallaci akwai kabarin annabawa cikin sa to ya hakan ya zama masallaci kuma har annabi ya yi sallah a yin sallah da annabi zai a wurin da ya tabbata akwai kabarin annaba saba'in ya zama kamar hujja bisa da alaƙin yin tsawaiya a makabarta. Kuma ba ta haka ba. ina da albani ce inna na lana kuka fi salatihi sallallahu alaihi wa sallam fi hada masjid kan ba annabi ya sallah a wannan masallacin da ake kira masjid kai walakinna naqulu inna ma dhukira fi subha min annahu dhikra fihi sab'un nabiyyan la hujjata fihi sai dai cewa an binne annabawa kamar yana cikin wannan ba hujja ko kuma hadisi ne ke cewa an da annabawa الأول في باب التذكير فقد التعبير فهو أننا لا نسلم بصحة الحديث المشار إليه ba wa sallah ba cewa hadisi ya inganta hadisi ne wanda bai inganta man ba ko wani cikin manyan malaman hadisi da ruwa take ko la ta'ahu adun mimman yuwassafu ko yuwassafu bi takuni min al-ilmi al-mutaqaddimina wa lan nakab al-hadisi yusa'idu ala takfihi ba wani cikin malaman da aka yarda da ingantawar su in inganta hadisi da inganta hadisi. Ba wani cikin malaman da aka yarda da ingantawar su in inganta hadisi da inganta hadisi. أخرج الأطهار من كروي وغرائب من حديثه وذلك من بعيد عن القلب لا يسمى علم لصحته لصحة ما تقرب به قال الطبراني في مدن الكبير حدثنا عبدان بن عمر قال اخبرنا عيسى بن شعبان قال اخبرنا ابو همام هو همام الدلال قال اخبرنا ابراهيم بن سليمان عن منصور عن مجاهد أن ابن عمر مرفوعا بلفظ في مسجد طيب قبر سبعين نبيا واورده الهيثمي بلفظ قبر قدر سبعون نبيا رواه البزار الباني don ya san san ka da wannan hadisi hadisi ne da duk wanda ka tabbata da illan ka ko da wani ya kafa ma hujja cikin wata matsala da haka jama'a wannan shi ne abin mun gani ya kamata in take ba a cikin dangane da wannan matsala ko an ta wannan tambaya kuma kamar da aka dace farko mun ga dole irin wannan bayani ba ya ana yarda ji ga wani dangan dangi kan ba a matsala ilimi ilimi amana wallahi tallahi ko da mahaifina zai yi irin wannan fatawar ya zama wajibi a fagen ilimin addini in tara kusan faɗa muku cewa fatawar da babu ya kuskure kuma ba zai ana ladabi a gida ne da shi ba irin ladabin da a in kare kinsa amma ilimi amana don haka ladabi zan yi da nan magana kyau amma ba zan goyi bayan sa ba akan abin da ya na kuskure akan abin da ya gina na bida kuma za ka kara ka ce so da suka wannan ba ba sallah kaɗai suke a wannan ba sallah masu ne zuwa cikin suna addu'a suna roƙon mai ake ana gyara duk ba su da wannan wuri masjid da ba bai kai illar wannan masallacin kan da na guga wuri naira miliyan bakwai lokacin da naira miliyan bakwai wuri na buga wuri a jiyo a kawai kuma miliyan biyu miliyan tara haka aka tara ba don kano ba da miliyan sajin gida dole kawai don a gina gida miliyan tara wuri na guga wuri kuma waɗanda suka ba da kudin kudin wani ma makwacin da kwana da yamma wani makwacin ba tana zuwa da asibiti ba da magani ba da menene wani kaza wani kaza amma an nuna muku haka shine hidima ga addini kuma abin da suka fata annabi ne ga cikin da na an ta ne annabi ya haɗa su da fara cikin tawada ɗaya ba ta sun fargaba kada da kai jama'a idan kun ya ji sai ya tsira mun ba dai shine kada da kai ka ne abin da muka ne dai Allah ko kuma ba Allah ya ji mana malam

da kuma yanka ko da ɗaya ne ko biyu na ɗaya daga cikin tambaya sannan kuma mu tafi mu assalamu alaikum game da kiɗa a masallaci wasu aka fahimta da cewa wai ai ɗakin ne cewa ɗakin annabi sallallahu alaihi ya fi kowane masallaci a duniya wato abin da suke so su da ɗan matan nan suka je ɗakin Aisha suna kiɗa a ranar Idi wanda annabi ta ne suka bai da a hadisi an gane ko suka ce to tun da har ya halatta ya dakin annabi wannan ya nuna a yi a masallaci dan dakin annabi ya fi kowane masallaci a duniya to sai da wannan da aya ce kawai albayar da wannan da yi wa ya nuna maka fi dukan dakin annabi akan masallaci Mana da hadisi kawo dangane da masjidin haram. Allah a cikin tana da fifikon sallah dubu dari sama da aurori da wannan ba muna da hadisi game da wato masallacin madina sallah a cikin sa tana daidai da sallah dubu a wani da daban ba nan ba ga ina kuma inda aka fata sallah a masallacin annabi ko fifikon a ɗakin annabi ko da ɗakin ɗaya daga cikin matan sa ita ko fifikon ta aina ta ka da wannan kuma Saboda da a wannan ko da ɗakin Aisha ko ɗakin wata mata daga cikin matan annabi ta ce ɗakin ta ya zama masallaci daraja dan annabi rabbana a ciki wannan da a wata bar dalili in ga dalili da kawo wanda hawa hawa su kuma alaiha bayyinatun fa ashabuha al-iyyahu saboda haka dinka daji ake da dalili waye ya maka haka waye ya riga ya faɗin wannan magana mu yanka da kyau mutum ya zama da aka masa zaki ya farkata kada ka wannan ba da kyau bane ma'ana da tafi wani yake cewa wato wai wani bawan Allah ne suna tare da iyalinsa ba ma shi da ka'ida ga alama yana da kishi da haka ya hana dukkan kannansa ba su da gidansa amma ita matar kannansa suna zuwa yana kuma wasa da su irin wasan ya ce kana miji kenan za ko kuma mai za ki haka bai kuma mai da ake to shi shi kenan ita ta aka haramta ta yawa da kannansa shi ba a haramta masa yawa ta da kannansa ba duka ta gaba ɗaya ne sai wanda ya laifi ne yake kai da cewa ko waɗanda suke shigar da abokanansu cikin gidajensu ko ba tare da sun sanya matan su sun yi shiga ta kamala ba a wani lokacin ba kawai mutum zai ɗauko abokanan sa sun yi cikin gida ko kuma ba za a yi wa matan ba ba dole da yawa ne ba kawai sai ta tafi cikin gida kana zuwa ido kana tsaye da kayan da bai dace mutum ya ganta ba ba gaskiya duk wannan ɗabi'a ce wanda ba ta dace ba shari'a musulunci an an saukar da tsari aini din nan kuma wato ainihin lalle ne ba za a shiga cikin gida ba wurin da iyalin mutum suke in har da ruwa ta sa a shiga to ya kasance sun a wurin da ba za su tafi da maza ba in wanda ruwa ta sa a ba a cikin shiga ta kamala shiga wata mutum ya da ya yarda mutum ta fita da ita amma a kawai don cewa amma amma san abokai ne a zo a zauna ana gira da shigar da dace ba wannan ba ya halatta ke shirya saboda ina fatan wato ɗan uwan musulmi da game da wannan Allah ya sannan kan mutum a tsohon da kiki ke kar tsohon ne da kiki don ya hana kallon ta shigowa kai ma kuma kar ka tsohon da kiki don ka zo da dawa da kallon ta duk yin dangin abin da kake so a kiyaye maka na martaba ita ma ba ta zuwa zo ka kiyaye maka na martaba kullum kan da lafi ka kaɗai da madalata ita ma ka suna tana da haƙƙi a kanka yadda kake kan haƙƙin ka tarfan da duk bukatun ka su cika ita ma tana kan bukatun ka su da madalata zalunci ne ka nemi bukatun ka a cika ba amma kuma kai ka ki cika mata mata wannan bai dace ba da ko alama wannan ba su dacewa abu na karfe sanarwa ce game da akwai littafin hadisi da nan makarantar Usman bin Affan suka fara domin karanta da ɗaliban su na safe bangaren primary kuma hukumar da ya sa makarantar ta rubuta littafin da kanta duba da cewa da kaɗan da suke na hadisi kanana wanda ake koya ma yara ko dai ka samu irin wanda sun fita da hadisai da bai bai irin kuma da mawar baharai don su ɗauki wani kawai da hadisi da hadisan karya ta ɗanyar annabi karya da sauransu ko kuma ka samu hadisin da bai dace da wato matakin ilimi na yara ba musamman in shekara shida bakwai zuwa makamantansu ka kamar littafin harba wani hadisi abin da ke cikin sa bai dace da kwakwalwar yara kanana ba daukan sakon da ke cikin da musu wahala ba ka sai ka samu kawai farko da farko cikin hadisi da awon hadisin farko ana nuna haka ba ka da sanin an tana ke ba to sai kasance wato ainihin ayyukan tsara karatu na makarantar suka kama lissafin hadisi wanda suka tattara hadisai da jajjerun su daya daya da tsara biyu wanda ya dace da abin da yara su koya a wannan shekarun nasu na yara sannan kuma hadisan gaba daya bukari muslim bukari muslim an riga an huta babu wani ko ya ga abin ko ya ta kobe inganta ba mun ta kana alaihi bukari muslim ko bukari kaje ko muslim ko yi tantu sun dace da tarbiyyar yara wato ma'amala tsakanin da yawanka na ganin cin abinci aqida mai kyau biyayya ga iyaye sannan gaba san juna gaskiya amana da sauransu to biyu da makaranta take tallar ne kamun da waɗanda suke son su tsaya duka da cewa har iya samun littafin a yanzu nan bayan an tashi a wundan da ke shiga cikin makaranta wannan abubuwan da ke nan wurin da wasu sun da ke nan kusa da kowace ba wato da an tafi mutum ne za a samu mutum a jiki daga wanda ka rika masa kusan littafin su kuma ya koma littafin